لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما هكا أشيغ من قرأتم من للتاف شرح السنة إمام البربهاري ألا أجي كان رحمة زامتاشي أشافينا تلاتن دهدو صدر فرقو إنما ليكي تشوى وعلم ka sani annal atiqa da ɗaɗɗan addinin musulunci ma kana min wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ne abin da ya kasance daga sanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rasu haka yake a tamu nusukar amma akwai kwafi nusukar da kuma akwai ɗan bambanci da tamu da ita maimakon wa'alam annal atiƙa da ke namu akwai nuskar da take cewa wa'alam annad dinal atiƙa ka sani haƙiƙa addini tatacce da daɗaɗɗe na musulunci ma kana min wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya kasance tun lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu ila qatli uthmana har zuwa lokacin da aka kashe Uthman ibn Affan dan Affan wa kana qatluhu awwal al-furqati kisan Uthman dan Affan ya kasance shine farkon rabuwar al'umma daga na aka samu wato ani tsitsinka wa awwal al-ikhtilafi kuma shine farkon sabanin al'ummar musulmi daga sanda ya kashe na Uthman daga sannan sabani ya sami gindin zama a rarrabuwa ta faru fataharabatil ummatu sai al'umma suka rika yakar juna kisan sai na Uthman amincin Allah ya tabbata a gare shi ya kuma yadda da shi ya faru sakamakon abin da abdullahi dan saba irka yadawa abdullahi dan saba ya shiga musulunci bisa salo na ha'inci da kuma munafartar musulmi ba yahude ne mutumin yaman ya musulunta da mummunar manufa so da aka sai rika yada suka ga sinna Uthman da kuma wato ainihin zaginsa wannan yasa aka sami wawaye sababbin addini shiga musulunci da suke da karancin sanin addini da karancin sanin girman waɗanda suka tara a musulunci suka dandazo a jikin a gefensa lokacin da ya fuskanci sauran sahabbai sun yi ca suna neman su maganta matsalarsa sai ya bar nan ya koma masar da zama sai da ya karfi a can ya sami wato da suka tare da shi suka karfi suka zo wurin na Uthman da nufin ce su sun zo ne su tattauna da na Uthman akan abubuwan da yake na mulkinsa don a fahimci juna to an tafi aikin hajji mafi yawancin sahabbai ba sa gari suna can gurin ibada aikin hajji suka haura gidansa cikin dare suka kashe shi to wannan kisa nasa shine farkon dalilin da yasa aka samu rarrabuwar al'umma wasu na sai an nemo da suka kashe shi an ɗauke wato fansar abin da suka yi wasu na cewa to ai shugabanci ya kamata a samar domin wannan aikin da ake so a yi din na nemo da suka yi kisan su a kashe su haƙƙi ne na shugaban musulmi a samu haɗuwar kalmar sai a yi abin da ta to wannan da ya zama dalilin rarrabuwar kan al'ummar musulmi to shine malai yake gaya mana wannan kisa nasa shine farkon samun rarrabuwar musulmi shine farkon abin da ya kawo sabani a tsakanin al'ummar musulmi har yasa aka samu wato anin yakar juna cikin al'ummar musulmi wata farraƙat al'ummar musulmi suka rarrabu wata ce tama'a aka waye gari al'ummar musulmi na bibiyar kwaɗayi ina duniya take a samu wal ahwa da soye-soyen rayuka san zuciya zamanto ya mamaye al'ummar musulmi wal maila ila duniya da karkata a fili zuwa ga duniya zama ita ake nema ita aka sa a gaba harka ce ta an farma wanda yake shugabanta al'ummar musulmi don a nemi wani mukami ko matsayi irin yadda yanzu ake yi akan mukamin kujerar gwamna ko ta kansila ko ta shugaban karawan hukuma sai a je inda aka san kana zama ko kana harka ka sai a kashe ai sai kana da daidai da za ka yi takarar gudu kuma ana ga cewar e saukar da kai daga kan wannan kujera inda dai kana ariyar da kake ka fito takara zai wuya wani ya ci ba jama'ar gurin suna ganin na takka sun yaba da abin da kake musu to wanda ke so isa a kashe ka to haka duk inda wato anin neman shugabanci da mukami na duniya ike to bai raba al'umma da al'umma gurin ba ta rabo da rigingimu da fitintun mala ya ci gaba da cewa falaisa li ahadin rukhsatun fi shay'in babu wani rangwame ga wani kowaye shi a musulunci akan abin da ya fare shi sabo fi shay'in ahdathahu akan wani abu da ya fara sabo mimma lam yakun alaihi ashabu muhammadin wanda sahabban annabi muhammad ba su kasance akan wannan abun ba rasulullahi manzo na allah sallallahu alaihi wa sallam tsira da amincin allah su tabbata a gare shi to da duk wani abu sabo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bauta wa Allah da shi ba sahabbai da manzo na ba san da shi ba to ba wani mutum mahaluki da zai zo ya faru wannan abin kuma ya ce yana da rangwame ko sauki a musulunci na yayi shi babu sauki musulunci bai yadda da haka ba ya ci gaba da cewa aw yakunu rajulun yad'u ila shay'in ahdathahu min qibali ko kuma mutum ya zamo yana kira zuwa ga wani abu da ya fare shi ta ɓangarensa babu sauƙi na kai babu sauƙi na ka kira wani bai halatta ka faru wani abu a addinin musulunci da musulunci bai san da shi ba kuma bai halatta ka ci gaba da kiran wasu akan abin da ka kaga a musulunci musulunci bai san da shi kai kai kai kadai bai halatta ba ka kira wani shi ya fi muni ba duka bai halatta ba ya ci gaba da cewa aw min qibali rajulin min ahli bid'a ko kuma mutai zama yana kira zuwa ga wani abin da wani daga cikin ma'abota bid'a ya kaga ta fuskar wani can daban shi ba shi ya kage abin ba wani ne ya rigaye shi kaga abin to kai da aka riga ya kaga abin bai halatta ka kira wani zuwa ga shi kamar yadda bai halatta ka kaga ba bai halatta ka yi ba bai halatta ka kira wani ba to haka in wani ya kaga bai halatta ka kira ba ko kai hukuncin duk ɗaya ne ya ci gaba da cewa fahuwa kamar a ahdathahu wanda ke kira zuwa ga abin da wani ya kaga a addinin musulunci kamar shi ma wanda ya kaga din faman za'ama dhalika wanda ya zaci halaccin haka yake ganin cewar zai iya kagar wani abu a addinin musulunci ko zai iya kira zuwa ga wani abu kagage a addinin musulunci shi ya kage shi ko wani ne ya kage shi wanda ya riya haka au kala bihi ko ya ci gaba da zantar da abin da ya kaga ko wani ya kaga faqad radda sunnata a daidai lokacin to yana mai da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam domin wannan abin da yake cewa a yi za ka tarar ba zai kasa samun wani abu tabbatacce na sunna da izo da sunna ta zo da shi ba a madadin ai na sunna ake nasa to a daidai lokacin da ake wannan kagagen to za ka da ana mayar da shari'antacce halittacce daga Allah da manzo sauraka wanda zai raya wata bida da za ta tashi wata sunna to ya mai da sunnan manzo ya rike bid'arsa mala ya ci gaba cewa wa khalafa kuma in yi haka ya saba gaskiya wal jama'a da tarin al'ummar da ke tare da alkur'ani da hadisan manzo kama daga sahabbai zuwa na bayansu ya zama bai tare da su ya ci gaba cewa wa abaha bid'a kuma wanda ya haka ya halatta bid'a domin in har zaka yi ta kuma zaka kira wani zuwa gare ta ka halatta ta to da wanda ya halatta kirkirarren abu a addini to ya zama wa musulunci annoba da matsala mala ya ci gaba da cewa wa huwa adarru ala hadhihi al min iblis duk mutumin da yake bid'a a yake kiran wani zuwa gare ta shi ya kage ta ko wani ne kafin sa ya kage ta to ya fi iblis cutar da wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda al'umma suna da masaniyar iblis maƙiyinsu ne batacce ne tsinannen allah ne to wanda ka riga ka san abokin gabanka ne tsinanne ne a gurin allah to batun sakewa da sakankancewa da shi bai taso ba saɓanin wanda zai zo maka da abin da yake kagagiya a addinin musulunci na nuna maka shine shirya da kubuta kuma shi ba ka da cikakkiyar masaniya tattare da shi irin wacce kake da shi kake da ita ta cewar iblis tsinanne ne kuma abokin gaba ne so da ka sai ka rudu da wanda ya zo maka da abin da yake na bata na bid'a ka biye masa kai zaton ka zuwa alkhairi ike janka sakamakon ba shi da siffa da shaidan ya kamanta da ita na tsinuwa da kuma kasance wasu abokin gabar musulmi ko kuma bayan Allah na kwarai wa man arafa ma taraka ashabul bida'i. min sunnati duk mutumin da ya san abin da ma'abota bida'a suka bari na sunnar manzo ga abu ya tabbata manzo yayi shi yayi umarni da ayi waɗanda suka zo 'yan bida'a sun bar wannan abin ba sa yin su ba shine abin yin su ba wa ma fara fihi mutumin da ya san abin da 'yan bida suka saba a kansa na sunna su ba su bi shi ba fata masaka bihi sai shi ya kama wannan abin na sunna da 'yan bida suke saɓani a kansa suka bar shi ba sa mala ya ce fahuwa sahibu sunna to nan shi ake kira ma abocin sunna mai riko da sunna a tsakankanin waɗanda suka riki bid'a mai riƙo da sunna a tsakankanin wanda suka saba a kan sunna to wannan shine ma'abocin sunna bayan haka yace wa sahibu jama'a kuma shine ma'abocin jama'ar da manzo irayu da su shine ke kan abin da jama'ar farko ta sahabbai suke kai wa haqiqun an yuttaba wannan ya dace da abishi shi ya cancanci a masa biyayya domin an bi shi Allah aka bi manzo aka bi inda yana rike da abin da Allah ya tabbatar wa manzansa kuma manzo ya tafi ba al'umma kai wa an yu'ana kuma wannan ya cancanci a taimaka masa ina buƙatar ɗauki da taimakon al'ummar musulmi wa an yuhfaza kuma ya cancanci a kiyaye shi a bashi kariya da tsaro wa huwa mimman ausa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani yana daga cikin waɗanda manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya wasici da abi su domin da ya bayani a kan rarrabuwar al'ummarsa gida saba'in da uku sai ce dukkan su ‘yan wuta ne sai jama'a guda yake cewa su ne waɗanda suke kan abin da yake kai a yau shi da sahabbansa to kaga wannan wanda yake kan abin da sahabbai da manzo suke kai ai shi ne abin abi domin shi ne yake kan abin da manzo yake kai da sahabbai to kuma manzo ma ya ce waɗannan su ne al'umma kubatacciya to kaga manzo ya ce abi shi kenan to shi ne abin da malai yake nufi ana malai ci gaba da cewa wa'lamu ku sani rahimakumullahu Allah madaukaki ya ji kanku anna usulul bid'ah haƙiƙa tushen bid'o'i arba'atu abwabin ƙofa ƙofa hudu ce cewar da anna usulul bida malamai masu sharhi suke ci abinda mala yake nufi haƙiƙa tushen ƙungiyoyin 'yan bida su yake magana saboda aman zuwa ce al'umma su za ta kasu gida-gida har ƙungiya saba'in da uku ɗaya ce ya aljanna saba'in da biyu yan wutan to sai ce anna usulal bid'a hakika tushen ƙungiyoyin yan bid'a an gane arba'atu abwab suna komawa ne zuwa ga babi babi kofa kofa ɗaya ɗaya har guda hudu duk in ka kasa su wannan saba'in da biyun suna dawowa zuwa ga tushe hudu na farko su ne abin da ya shafi wato shi'a daga sanda aka samu wanda suka wato kafa kungiyar shi'a su ne na farko masu cewa manzo sallallahu alaihi wasallam da ya rasu ya yi wasici na aliyu kai ya zama shine halifansu ba aya ba hadisi ingantacce amma suka kirkira wannan suka kafa aka suka fatsama suka rarrabu wasu ma ƙarshe suka kai ga allanta shi sai na alin kansa ƙungiya ta biyu ta ce ƙungiyar ƙadariya sun kasu su biyu akwai masu kore ƙaddara akwai masu kuma tabbatar da ita bisa salo na wuce misali wasu na ga duk abin da ba wa bai da kataɓus a ce Kadara Allah ce wasu kuma suna ganin duk abin da ba wa ba ruwan Allah a ciki shi ya jaji kowa kansa to da haka wasu masu korewa wasu masu tabbatarwa to wani su ne kungiya ta biyu bayan shi'a a kadariya suke masu kore aiki daga cikin kaddara da kuma masu tabbatar da aikin ma shi ne ba komai sannan akwai kuma waɗanda suke khawarij wanda suka fice daga cikin wato mabiya sai na ali ƙarshe suka suke ganin ma laifin sai na ali suke ganin laifin mu'awiya suke kawai kamata duk kowane a kashe su sannan akwai kuma murji'a wanda su kuma suke kwata-kwata ma magana in ana magana imani sako aiki ma duk bai taso imani kawai in kasan Allah a rai shi ke to na kungiya su ma suna da kashe-kashe irin su a asha'ira duk cikin su ne su ramiya duk cikin ne su jahamiya duk a ƙarƙashin su suke duk bangaren murji'a ne to waɗannan su ne tushen rarrabuwar al'umma da aka samu tun farko a cikin al'ummar musulmi eh, da shi'a da kadariya da khawarij da murja su ne tushe waɗannan ƙungiyoyi guda hudu to daga su ne za ka ta gan ana taɓa ɓallewa a cikinsu wannan su bambanta da wannan a cikinsu wannan su bambanta amma dai tushen duka galibi ina koma ga waɗanda kamar ya haɗuwa duka ana akwai misali wani ƙudiri nasu da suka haɗu bayan ƙarfafa eh, sun haɗa kan bin bata ma <clears throat> ko ne bata yake ko sun haɗa kan bata tunda ko ne ba shirya ya rike ba bata ce <clears throat> mala ya ci gaba da cewa in sha'aba min hadhihi al-arba'ati ithnani wa sab'una hawan daga waɗannan din aka samu wato rarrabuwa da faffan tsama da karkasuwar al'umma suka zama har gida 72 waɗanda suke yan wuta banda ɗaya da annabi ya ce suna yan aljanna to da ka suka kaso zuwa ga itnani' wa saba'una hawan san zuciya dai dai dai har san zuciya saba'in da biyu yasiru kullu wahidin min albida'i ya tasha'abu sannan sai kuma kan zama kowane ɗaya daga cikin waɗannan bid'o'i yana yin rassa ina karkasuwa hatta yasira kulluha ila alfaini wa thamanimi'ati har idan ka tsaya ka bi keke da keken su zaka tarar da wato anin maganganu daban-daban ɗai-ɗai har zaka samu wato anin dubu biyu wa thamanimi'atin da kuma wato ɗari takwas maganganu daban-daban da kowanne akan bata yake kowanne ɗaya ka riƙe shi zai iya zama da kansa ya zama bata dalilin halaka za ka samu guda da takwas. wannan tun a lokacin ne eh, malai cewa kullu duka waɗannan da ake ga maka bata ne wa kullu hafin nar kuma dukkan su wuta za su tafi kamar da manzo ce wa kullu bid'atin dalala kullu dalalatin fin nar illa wahida sai kwaya ɗaya tak su ne wanda suke kan abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ke kai shi da sahabbansa mala ya ce wa huwa man amana bima fil hadhal kitab wanda yake kan shirya shine wanda ya bada gaskiya da abin da yake cikin wannan littafi na sharhu suna na Imam al-Barbahari an gane ko saboda shi kuma yana sharhin abin da yazo cikin littafin Allah da hadisan manzo ne kamar yana cewa wanda yake kan wannan littafi to ya kwada sanin cewar ya riki alkur'ani da hadisan manzo to sai wanda ya imani da waɗannan abubuwan sannan yake kan wato anin shirya da zai zama daga cikin bangaren jama'a guda ɗin da suke cikin gidan aljanna ko za su tafi aljanna ya ci gaba da cewa wa a taƙa da kuma ya zama ka kudurci abin da ke cikin wannan littafi min gari ribatin ba tare da kokonto a rai ba fi kalbi a cikin zuciyarsa wanda zai kudurci din wala shukukin ko ba tare da wani kokonto ko shakka ba fa huwa sahibu sunna wanda ya imani da abin da ke cikin wannan littafin ya kudirce shi ibada gaskiya da shi to shi ne ma'abocin sunna wa huwa naji kuma shine kubutacce daga fadawa fushin Allah da azabarsa da halaka insha Allah idan Allah ya so to waɗannan sune abubuwan da mala ya faɗa a wannan gaba sannan sai ci cewa wa'alam kuma ka sani rahimakallahu Allah ya ji kanka da rahama lau annan nasa inda a ce mutane waƙafu inda muhdathatil umuri sun tsaya kyam daga barin fararrun al'amura walam ya tajawazu bi shay'in ba su ƙetare fararrun abubuwa na bid'a ba da wani abu suka ƙin bid'a suka tsaya iya abin da ya tabbata na sunna da mutane sun yaka walam yuwallidu kalaman ba su haifar da wani zance ba ba su faru wata magana ba mimma lam yaji fihi atharun daga cikin irin maganganun da ba a samo wani tushe ko hadisi ko dalili daga manzo ba an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba wala an ashabihi kuma ba su haifar ko ba su fari wani abu da ba a samo shi daga sahabbai ba lamta kun bi da ba a samo ta bid'a a ban kasa ba saboda rashin tsayuwar mutane akan abubuwan da suke fararru su kiwato to kutsawa cikinsu rashin wannan shi ya haifar da bidiyo da ake da su kirkirarren abubuwa a addini amma da jama'a za su wadatu da abin da manzo ya tafi ba al'umma kai to da ba kirkir wani abu sabo a addinin musulunci mala ya ci gaba da cewa wa'alam kuma ka sani rahimakallah Allah ya ji kanka da rahama annahu laysa bainal abdi wa baina an yakuna mu'minan hatta yasira kafiran babu wani abu tsakanin bawa da tsakanin kasancewarsa mumini har a wayi gari ya tsinci kansa ya zama kafiri illa an ya ji hada shay'an mimma anzalahu Allah ta'ala face bawa ya zama ya musa wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya sauka kana musa wani abu daga cikin abin da Allah ya saukar na alkur'ani ko hadisai ingantattu na manzo ko bawa ya yi sallama da imani sun yi hannun riga da imani mala ya ci gaba da cewa au ya zai da fi la ko kuma wayi gari mutum ya yi ƙari a game da zancen Allah au kusa ko ya rigi wani abu cikin maganar Allah au yunkira shay'an mimma qala Allah ko kuma ya musa wani abu da Allah ya faɗa au ma ta kallama bihi rasulullah ko wani abu da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zantar da shi sallallahu alaihi wasallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a dunkula a nan abin da mala yake gaya mana bawa musulmi yakan yi ridda ya fita daga addinin musuluncinsa ya warware abin da yake kai na musulunci a sakamakon faruwar ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware musulunci suna da yawa amma malamai na an cewa suna komawa zuwa ga abu hudu ma dai magana faɗar abin da yake kafirci ina sa mutum ya ridda musulmi zai iya faɗa kalmar da za ta fitar da shi daga musulunci muddin ya faɗe ta yana sane da san ba wata shubuha babu wata wato ainihin matsala tattare da shi ta tunani kuma da hankalinsa da zaɓinsa da sarransa tun ya faɗi kalmar take kishiyanta musulunci zai iya kafirta abu na biyu malamai suka ce aikin da yake nuna kafirci aikin da yake shiyanci musulunci in mutum ya mai da shi abin yi ina sane to zai fitar da shi daga musulunci kamar jifa da kur'ani aiki ne in mutum ya wannan ya kafarta kamar abin da wasu ke yi kamar da wata baiwa Allah ta yi cikin watsatsu gararrun bayi wa son zuciya da biyewa maɓannatan wanda suke kiran kansu malamai aka ba ta alƙur'ani ta falle falle da shi ta sa ta shimfiɗe shi a ƙarƙashin shimfiɗar mijinta in ya kwanta a kai ke kwanci ba tare da ya sani shi to wannan kafirci kaga aiki ne ba magana ba to abubuwan da suke raba mutum da musulunci akwai na magana akwai na aiki sannan malamai sukan ce na ukunsu shine na ƙudiri in mutum ya ƙudurce wani abu na kafirci to zai iya fita daga musulunci ba wani kace ka musulunta shikenan ba a zama arne ba duk wanda ya ce musulmi ne shi ko me zai yi ba ya zama arne ba haka ba in ka ƙudurce abin da ya saba da musulunci to ka kafirta kamar yadda a halin da muke ciki yanzu ake samu masu ƙudurce cewa za su iya zuwa su yi musulunci kuma su je su yi kiristanci ba sa haduwa amma wasu suna kokarin su hada cin sun je lahira sai Allah ya wara in musulunci wanda musulmi suke yi wanda annabi Muhammad ya zo da shi shi ke so sai ya dauka sun yi in kuma abin da kiristoci suke yi shi shine addini sai ya dauka shi ma sun yi to wannan kafirci wanda da ya kudurce haka a rai kuma har ya aiwatar to ya kafirta kuma ko bai aiwatar ba iya da haka daidai ne a ransa zai iya daukan kowane addinin yayi to kafirci to zaka kafirci ne ta bangaren kudiri kuma te ya kudirce wani ba Allah ba zai iya masa abin da Allah yake sa maciyo cire maciyo abubuwan da suka yi kama na hudunsu shine kokonto akan al'amarin addinin musulunci duk mutumin da yake kokonto akan wata koyarwa ta addinin musulunci da take garai a fili to ya kafarta to waɗannan abubuwan guda hudu su ne tushen abubuwan da abubuwan da ake iya a fita daga musulunci suke koma zuwa gare su amma an kaso tsitsin kasu da tattala su za ka tar da su suna da yawa akwai ibn baz allah ji kansu da rama ya yi littafi mai suna na waƙidar islam wanda suke warware musulunci ya faɗi abubuwa goma jigajigai halatta abin da Allah ya haramta ko haramta abin da ya halatta ina ciki musunta wani ginshiki daga cikin ginshikan addinin musulunci Wulaƙanta wani abu daga cikin alkur'ani ko hadisi kin yarda da wani bangare na alkur'ani ko hadisi kyamatar wani abu daga abubuwan da musulunci ya koyar su yin tsafi fifita wata shari'a akan shari'ar musulunci irin waɗannan duka suna fitar da mutum daga cikin musulunci jibintar kafirai ta tsaya masu sai ƙarfi su kuma iya yaƙar wato ainihin musulmi to abubuwa irin waɗannan duka suna fitar da mutum daga cikin musulunci to shine da ya ci gaba da cewa aw shay'an mimma takallama bihi rasulullah haka wanda ya masa wani abu daga cikin abin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa shi ma zai kafirta da haka karshe sai ce fattaqillah da haka ji tsoron Allah rahimakallah Allah ya ji danka wanzur li nafsika ka tsaya tsaye ka duba wa kanka ina gaskiya take kada ka rudu da abin da mutane suke kai ba da wannan ake gane daidai ba Allah cewa in tutsai aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in kace zaka biyewa mafi yawaicin mutane inda suka sa gaba nan zaka sa gaba to za su batar da kai da kabin tafarkin Allah to ka tsaya ka lura ka tsai ka nutsu ka wato anin kallon wa kanka abin da yake na gaskiya ka riƙa ka bi wa iyaka wal wa fiddin ka kiyayi wuce gona da iri da shishige a addinin musulunci duk abin da musulunci bai baka damarsa ba bai dora ka a kansa ba to kada ka wuce abin da kuma ya dora ka a kai kai ka tsallake inda ya ce ka tsaya iya inda ka tsaye da kai wa ya kifa inda amrihi wa nahyihi fa innahu laysa min tariqil haqqi fi shay'in shishigi a addini bai zama cin daga cikin hanya wacce take ta gaske to wannan sune abubuwan da malai ya kare mu da su a daidai wannan gaba daga farkon karatun mu zuwa kuma na ganin za mu tsaya insha Allah

kiristoci saba'in da biyu mu kuma saba'in da uku in ka tsaya tsaye sai ka ga wato ba mu wuce kasan farko kaso na biyu ba na wato anin kiristoci da suka karu akan asalin kashe-kashen yahudawa asalin kashe-kashen yahudawa ice mana saba'in da ɗaya da aka sami kiristoci kare akan na yahudu sun karo ɗaya da muka zo wannan adadin suna nan sai kuma mu ka fahimta saboda haka mu ɗaya ne duk wanda baya kan abin da manzo izo da shi namu guda ɗayan nan to ba ka rasa shi da bin ɗaya daga cikin waɗancan na farko shi sa duk inda ka ɗauki wasu ɓatacce a cikin al'ummar annabi wanda ya sauka da kan hanyar da manzo zo da ita in ka bi shi tiriyan tiriyan za ga yana da dangantaka da wani bata ko wata hanya daga cikin hanyoyin arnan kafinsa arnan kafin annabi ba in ka samu masu bautar gumaka da can ayi masu bautar gumaka ka gane in ka samu masu kiristanci masu cewa Allah uku da ba can an yi in ka samu wanda suke da su zauna haka kawai su bi zuciyarsu kafin a yi a yanzu ana yi dama a da to ma'ana duk wani bata da ka samu da ake yi a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama in ka bi shi tiryan tiryan ba ka rasa wani tushe nasa daga cikin abin da yake cikin yahudanci ko kiristanci za ka ta ganin kamanceceniya a abin da wato wasu ƙungiyoyi suke kai na da sunan addinin musulunci wanda ba musulunci bane da kuma abin da arna suke kai to shine abin da ake magana ba wai in ka cire su 73 da ukun da ko kuma da su ba mu kuma mun da muke da namu tsantsa guda wannan adadin ba galibi nasin ne ike canza suna ko kuma wato salo shi wannan abdullahi bin saba ba yahude da ya zama dalilin dandazon wanda suka wasu suka tara a karkashin sa aka kashe sunna Uthman ai ya yada abin da suke kai na yahudanci har isa mabiyan da suka bi shi wasu suke ga cewar na ali shine yin annabi wasu ma suka kai game da shi Allah tun za a mai da wani sahabi daga cikin sahabbai Allah kafin a mai da shi su aka mayar a baya su uzairu sai annabi isa ka fahimta to ka gare na dangantaka da in an samu wato waɗanda suke kan abin da manzo yake kai da wasu wanda suka zama 'yan tawari in ga komawa lokacin annabi isa sun kasu kashe sa'ifatun amanu bi wa da'ifatu kafaru bi Allah ya ce fa ayyadna allazina amanu ala aduwwihim wa asbahu zahiri. to shi ma irin wannan haka za ka ce a'a wata mace aka sa a gaba ake bautawa kafin a bauta mata kiristoci sun bautawa maryam ka fahimta irin wata yadda tsina da aka yi a wani lokaci can ko dai kafin mai tsina ko bayan sa kaɗan wata yar indiya da take da wasu masu binta ita kuma yanzu a indiya addini iri iri iri iri ko dutse ba indiya ya samu sumul sumul da ya fi kowanne kyau zai iya bauta masa to kafin shi ya yi wasu sun yi bautar duwatsu kafin ta ko ta haka za ka yi ta abin duk bai rasa nasaba da wancan kashe-kashe sai dai sauyin yanayi da salo na da kusa mana kuma mutum ayar da alaikun Allah mashaɗin yake cewa zai zuwa mutum ɗan adam ta hagunsa ta damansa ta yi wata baya ce wani sujji a wani sujji a kakwar mushakirin ce wani ne ya haɗa da shiwa mai mu kiro wani abu na addini a sashen addini ya zan yamma gidan godiya ne rashin godiya ne to an ka gamsu da abin da Allah ya yi turo manzo da shi ya bar al'umma a kai ka yaba ka gode ai ba ka da bukatar zuwa da wani sabo ai shi sa mala yace duk wanda iriya haka ike fa akai to yayi wance kari da sunna ba shi sa imam malik ke cewa duk wanda ke riya akwai wani abu wanda annabi bai bauta Allah da shi ba sahabbai ba su bauta Allah da shi ba kuma ya shi ya zo da shi yake sa ran abota Allah da shi to asali ma zargin annabi yake da bai gama isar da manzanta kenan a kowane abu da ya rage bai faɗa ba shi yanzu ya zo yake bayanin na na farko matu da ta haifu to jinin sai ya zo wata rana sai kuma ɗauki kuma ya zo yana ranakun da bai zo ba batun ibadarta eh idan a kwanakin da ikan zo ya ɗauke ya zo ya ɗauke a tsakankanin kwana arba'in ne ba za ta yi sallah a cikinsu saboda ina nuna cewar jininta na haihuwa bai gama zube ba kuma ba ta da yawan da zai rika zuba kullum har iya kwanakin da zata sai ya taru ike zubo akwai wanda za ga haka in ya taru zai zuba in ya taru zai zuba to kaga a lokacin da bai zuban ba ba wai dan batta cikinsa ba ne yawa shi sa aka ba da wannan kwana arba'in amma in bayan wannan sun wuce to ina da kyau ta nemi magani da yiwuwar a haihuwar da ta yi ta ci karo da wata matsala ko don fitar da ta yi wani rauni wata jijiya ta fashe tana zubar da jini ko makamancin kuma ranakun da bata bani su za ta lissafa za ta lissafa eh. sai kuma ta biyu malam eh, yaron da aka haifa ko ta su ta cika amma ba rai ko kuma an haife sa da ransa amma ya dan kwana biya kafin dai idan suka mutu mutum na su falla nake ko ya kuka ko kai ya kuka inda halittar ta cika ana da zaɓi in an so a yi masa sallah an so a ƙi masa ma yaro ƙarami wanda dama wato yana cikin shan nono ina da wannan hukunci ko a masa sallah ko ba a masa akwai ibrahim al-mu'azza dan manzo sallallahu alaihi wasallam ya sami shekara ɗaya har da rabi mai shekara ɗaya da rabi wani ba a yaye shi ba da wanda suke so su cika shayarwa sai an kai shekara biyu to wannan ya mutu ko ba kuma sala ba kai shi ba ku laifi in kuka yi masa kuma kun yi daidai akwai halarci da dama ko a yi gan cewar mutum ba zai zanto kafiri ba su ya yi waɗannan abubuwan da malai zai ba to idan mutum ya yakata wannan abu kaga dai ya fita misali ya fita ba ma misali ba ya fita to in zai dawo a karin kansa zai kalma shahada shi kenan ya koma ko ya kalma shahada in ya kalma shahada ya da musulunci wa alaikum salam dangane da maganan kambun baka da aiki magana mun ji magana zo da maganar maitanci ba ana ce kambun baka to amma kamar a ƙauyuka za ka ga zahiri maitanci a zahiri irin da yadda kama a ƙauye suka san me suke da maitanci misali aka ga mace ko namiji da daddare ya fita yana ya yi a kan wata bishiyan ko samiya ko na wani daga bayan daji yana yi wuta in an je za a same shi zahiri shi ne kuma zai iya tashi da wutar kowanne ya zauna to irin wannan me ake kiran shi safi ne ake kiran shi ko shi ba mai janci ba akwai tsafi na matsafa da yake da salo-salo da samfuri-samfuri akwai kuma shi kambun baka da wani ma yana da shi bai san yana shi kambun baka abinda malamai suke magana samun gindin zama na sharri a zuciya shi ne yake haifar da shi idan zuciyar ta sha'awanci abu ido ya kalli abin sai shiga lalacewa da balbalci idan harshen mai irin wannan ya furta wata kalma ta yabawa da wani abu sai abin ya shiga lalacewa da su kurkucewa wannan shi ake cewa kambun baka shi ne manzo ya faɗi makarinsa cewa in ka ga abin da ya baka sha'awa ya burge ka daga wani ka ce ma sha Allah ta tabarakallah to Allah ba zai jarrabe shi da fuskantar matsala lalacewar ni'imar da aka yi masa saboda ka yaba ko ka ce wani ba kai ba Shi ne makaranta in kuma haka riga ka faɗi kalmar da ta sa ya shiga cikin tsaka mai wuya to in aka sa ka kai alwala aka taru ruwa aka sa ka ka wanke ƙugunka aka taru ruwa in aka je ta baya aka sheƙa mai zai tashi wani shine na kambun baka da manzo iya bayani aka na matsafa kuma da suke amfani da shi ko a ce an fito da wata abu kurwa ce tana tsi tsi tsi tsi ko kamar da kake faɗa a ce mutum a ganshi a tsama a bishiya ina wuta kuma a ga shi ne kuma lokacin ya dawo gida to wannan yana da alaka da tsafaci-tsafaci da harka da shaidanu shi ƙauyawa suke cewa maita idan irin masaji ya yi safi ma wani sai ya fare labai ba lafiya aka ga yanayin shi ya canja ko zuwa irin wasu maganganu to abubuwan da ya dauke mai hankali mm. albaci ya kamata abin da za a iya abin da inda suna yake a a kira malam ya yi mai rukiya to idan aka mai rukiya din nan shi wannan mai safin zai iya amsawa ko da yana gida ne cewa ni ne wannan da ake mai yayi magana kamar yadda in aljini ne shiga jikinsa zai yi magana eh abin da ke faruwa shine galibi za ka tara aljanan da suke mu'amala da su su sukan tura suraka kai mai rukuya idan kana yi shi aljannin idan bala'i i bala'i a tare da shi daga ayon da kake karanta wani ina irin wannan bayan ci to ai turo shi aka shi waye turo ka wani zai fara ce wani ne to kai mai rukuya abin da ya kamace ka ko ya ce wani ko shi ne ko ba shi ba ne ka yi ƙoƙarin raba mai rashin lafiya da wannan shaidani kakkabe wannan kalmar da ya faɗa ta wane ce ta zama dalilin da zai sa a samu gaba ta ci gaba da zarcewa da tashin hankali kada ka biye wa abin da zai faɗa domin lokaci kuma za ka iya rashin sa'a shi shaidanin ya faɗa don ya haɗa faɗa ne sai ka tara wanda ya danganta wa abin bai da alaƙa da wani abu na tsafi ko ta kusa ko ta nesa amma tun da ya fuskanci shi ma mai ƙoƙarin a tsara gaskiya ne mai yiwuwa ma shi ba da shawarar ajiya a zo da mai karatun nan shine magani ya ga ce to shine shi ne dalilin da za a fitar da shi daga inda yake ya taku to bari yawa wannan sharti ce ai shi ya turo shi ba to duk irin wannan tana faruwa amma kai da kake akan tafiya ta sunna yi kokari ka maganta matsalar in dai ya bar mara lafiya ce to waɗannan zantuka da kuka ji na yi kada wanda ya ɗauke su ya sa a rai ku yi mu'amala da 'yan uwanku musulmi kamar da kuka saba ku dai ku rike zikirai da addu'o'i da manzo ikoyar suna ta zo da su in kuna kansu babu abin da zai cutar da ku duk sharri mai sharri sai dai yi gama Allah zai tsare ku tun ka dora su akan wanda za a samu zaman lafiya bai kwa ce ka zo ka yi karatun ma ka tafi an ji an sa gidan wani buta saboda ai da aka yi masa karatu ya ce wani wani kuma sai ka tarar mai faɗar wannan maganar tana da alaƙa da wata matsala tsakaninsa da wani na da daɗaɗɗiya wannan abin da yake ransa ko rashin lafiya sai ce wani ne shi ya tabbata ba zai rasa nasaba da matsalarsa da wani ba ko me ya faru da shi sai danganta da wane to shi kuma wannan jahilci yake haifar musu da irin wannan kauyawa da ku ko sabanin magana kuka yi ta tsamari ta karfi in ya je kwanta ya mafarkin wannan tattauna da kuka ci zai kazo masa da daddare Eh, ba a ba a wannan farar da karaci saboda su ma ba za ka iya sanin karya suka yi ko ba karya suka yi ina suna da wannan karyar su kuma ina ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha haka rukunin su yake gaba to nan tushen ba za a yi watsi da shi da Allah ya faɗa ba na son su haifar da gaba tsakanin al'ummar musu eh. amma in aljani ifurta wane ne to in ana ga da dama da za a iya zuwa da wanan nan su wani kai mai haɗa ku da wani in aljanin ya yi bayani cikakke dan ana samu su ce a je guri kaza za a ga abin da wannan ya rufe su wani garin ya kaje ka rufe abu kaza da ya je an fito da abin da yi sha shi dai kaza yi to a zai sun ce mu je guri kaza ka bin da kaza aka ja ka tar kuma wasu kashe da cewa eh aiku mun taba ganin yana haka anan gurin amma ba mu san binne wani abu ba to wannan za a iya ce samun tabbaci in irin waɗanda suka bayyana alamomi ingantattu da ba su karyatu to wannan ko tafi akan wannan ba matsala amma ko shi sai abu sanan da ya dace a shari'anci kada a bashi abin a hannun al'umma tsaka gaba ko da fada da kashe-kashe tsakanin suwa da suwa ne eh. irin kamar misali irin izala sun su kamar kashi akwai bangaren da take tafiya kan ra'ayin cewa inkiya wata abace wanda su ba su ba da gaskiya da shi suna kafa hujjarsu da cewa ai akwai kananan yara wanda aka haife su ba su fara magana ba su fara yin haƙora su ma mutane ne da jini a cika kanan ba duka abinda da Allah zai jaraban dan adam shi su ma da ai jarabar su shi me yasa tun rukiyar da ake manya ake musu bikiya kuma a jin magana daga bakin su cewa aljini ne magana kuma yaran nan ba ba ta musa ba ai musu bikiya su yi magana su yi magana sai dai ce bai sani ba wanda duk zai faɗa sai dai rashin sani amma ni akwai uwa da nawa karatun alkur'ani tana da rukuya kuma ɗanta shi ma in ina karatun haka yake mimmiƙewa alamar shi ma suna taɓa shi a nan hoto da suka zauna da mijinta kafin su rabu wani lokacin abin ya ci tura ina nan gida zai min waya ci da allah kai mar ɗauki ya yi karatun amma ya gaji kuma kuma bai ga nasara ba da sauƙi amma yadda ba a rabu da ita wurin da na je ina tsaka da karatun ta yanke jiki ta faɗi bayan sun rabu da jikinta ɗanta da ke tada ita shi ma haka yarka min miƙewa. sai dai ce bai sani ba wanda zai faɗi wannan ya jahilci haka amma yana faruwa da yaran ƙanana suna shiga su kuma a yi karatun wani ma ɗin bai da baki yi maka magana ta mai baki kai ka san ba shi ba ne koma tarihi na waɗanda suka irin wannan da kuma Allah ya sa ya tsawon kwana in Allah ya so ya nuna masa iyakarsa zai iya jarrabar wani a cikin 'ya'yansa ƙarami a zo a yi sa'a ma ba ma wani bane aka kira mai rukuya shi da kansa yana karanta alkur'ani ga haka eh. jahilci ne kawai ke ala wadda take jina al'ada su mayanci haka na faruwa eh su ma ana la'akari da kwanakin da suke idan mace ta saba tana kwana bakwai jininta ya ɗauke sai ya zo yau ranar farko sai wa shekari ya ɗauki sai jibi ya zo gata sai ya ɗauki suna cikin kwanakinta na jini ba tafiya jinin ta yi ba tsaiko da ake samu na sai ya taru sannan ya zubo shine ya sa amma ba jini ta gama ba kuma wai yankewa ina ya ɗauke ba amma in kwanakinta take na jini suka kare, ta kuma ga yana ci gaba da haka shi ma wasu malaman suna da cewa ta ƙara kwana uku akan adadin kwanakin da ta saba in ya haura sai ta nemi magani in kuma ya ci gaba a kwana eh, da tana bakwai an ƙara uku kaga tafi goma in ta ga a kwana goma ya ɗauke ta to in wani watan ya zo in ya kai goma to kamar ya canza ne ya tashi daga bakwai ya koma mata kwana goma ya sauya salo haka in raguwa'i cutar sai tana la'akari da wannan kuma suna la'akari da irin kalar jinin da alamomin da take ji idan tana jini da su suke taimaka a tantance da shi ko babu an gama ko ba a gama ba eh, ta ce shi kenan yau ta yi sallah ko ba ta yi ba jibi ta yi sallah ba so da haka za ta rika sallah a lokacin ta eh, amma wacce ta yi jinin ta kwana biyar a jere ya ɗauke daga alamun tsarkaka ta sabu gani sai kuma ya sake damata mata ran bakwai kuma da ba kwana bakwai take to tsaye kwannan na bai gama bane ya dai mata wani ba zata eh amma in kwanakin ta saba sun wuce ko ta ci gaba da gani to da yawar akwai matsala sai ta tsaya ta tantance na injinin da kuma alamun take ji na lokacin jinin al'ada da wanda ba lokacin jinin al'ada ba injini ya sauya to na cuta ne alamun duk take na jinin al'ada babu ko daya tare da ita kuma ga jini ya ci gaba to da yawar ciwo ne sai na magani ko da jini ya ɗauki ba magana ta ce